الحمد لله والصلاة ala على muhammad الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sarra mu a wannan yammaci na litinin biyu ga watan zulhijja a shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan goma a shekara ta 2013 a lissafin minadiyya a ci gaba da karatunmu na littafin a'lam as-sunna al-manshura na malam hafiz bin ahmad al-hakami za mu tashi yau a tambaya ta 183 ma hukumu tanjim هكا طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى ما حكم التجزيه قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم التصديق التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة وحيف الأئمة وحيف الأئمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به نعم أحسنت <clears throat> malam yake cewa ma hukumu tanjim yau abinda za mu tattauna a kansa shine wani bangare da yake da alaka da sihiri kuma an riskar da shi da sihiri sunansa ilmu tanjim shine ilimin taurari <clears throat> na farko ya yi tambaya ne akan hukunci kamar yadda ya saba a wannan littafin yakan takaita a bayanin me abin da yake daidai baya kawo ko tarihi ko wani abu mai tsawo musamman abin da ya shafi ta'arifat. ba kamar yadda ya saba a littafinsa ma'arijin kabul ba zai kawo ta'arifai ko bayanin ma'anonin abu ta hanyar lugar larabci kafin shar'ance magana akan tanjimi kafin mu karanta waɗannan ayoyin malami sun kasa ilimin tanjimi ko ilimin taurari zuwa kashi biyu akwai ilmu ta'athir akwai ilmu tasyir ilmu shi shine ilimin aqidar cewa taurari ko kuma halittun sama suna da tasiri wajen gudanuwar rayuwa ta halittar da take bayan ƙasa shine ilmu ta'thir ilmu tasyir shi kuma ba taysir ba yawa shi tasyir daga sara yasiru mai sinun ba sadun ba sayir ana nufin tafiya gudanuwa ilmin gudanuwa da tafiyar su taurari shi ake nufi da ilmu tasyir yawa na biyu kenan to shi na farko din ilmu ta'asir saboda hukuncin mai saukin gane shi malami sun kasa shi ma kashi uku ilimin yadda da cewa taurari suna da tasiri ko halittun sama suna da tasiri wajen gudanuwar rayuwar halittun ƙasa ya kasu kashi uku na farko suka ce an a taƙida an na nujuma mu'assiratun fa'ila mutum ya ƙudurci cewa waɗannan taurari ko halittun sama galibi ana faɗin taurari saboda haka muke fassara nujum kuma shine daidai ana kuma cewa kawakib shi ma cewa taurari tare da cewa lafazin kawakib a ammu minan nujum ya kunshi a sauran halittun sama su rana su wata da sauransu agun yadda wasu malaman suke fassarawa wasu kuma suna daukar duk kowanne ana kiransa hakan al'ajiramus samawiya da halittun da suke cikin sama manya-manya duk sun shiga wannan ba sai iya taurari ba sai dai kasancewar masu harkar sihiri sun fi mai da hankalinsu kan taurari ɗin akwai taurari na musamman da sunayensu kowace to masu imani da wannan hanya ta ta'athiri ɗin cewa wannan halittu suna da tasiri wajen gudanuwar rayuwar halittun ƙasa suna baiwa kowanne daga cikin taurarin nan hukunci na musamman da aiki na musamman da alaka ta musamman da kuma wato hada hawadith ardiya da waɗancan abubuwa ɗin ma'ana abubuwan da suke faruwa a ƙasa ko wani abu na tarihi ya faru ko wani babba ya mutu ko an haifi wani sai a hada shi da waɗannan abubuwa din to malamai sun kakkasa gashi kashi uku na farko shine mutum ya kudirce a zuciyarsa ya zama aqidarsa ce cewa wannan taurarin mu'assiratun fa'ilatun suna da tasiri kuma aikinsu ne ke gudanar da wato yadda rayuwar ɗan adam ke tafiya bi ma'ana annaha hiya allati takhluqu alhawadith wa shurur mutum ya kudirce a zuciyarsa cewa waɗannan taurari su suke halittar duk hatsarin da ke faruwa da kuma abubuwan alheri ma da ke faruwa da sharri da ke faruwa duk abin da ka gani na alheri ko sharri waɗannan taurari su suka samar da shi to malamai suka ce fahaza shirkun akbar wannan shirka ce babba domin itikadin mutum ya yadda ne ashe akwai wani mahalici ba Allah ba yawa duk wanda yake mumini na hakika ya yi imani da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi ne mahalicci kuma gudanuwar halittar nan da suke bayan kasa a hannunsa suke shi ne mudabbir shi ne khaliq shi ne musawwir ba wani mai hannu a cikin wannan banda Allah subhanahu wata'ala to mutum ya ƙudurci wani daga cikin waɗannan taurari shi ke gudanar da wani abu na rayuwa wannan kafirci ne mun ji ɗai kenan na biyu an yaji alaha sababan yadda'i ilmal ghaibi biha mutum ya sanya ta sababi ta hanyar da'awar sanin gaibi ya amfani da wannan taurarin misali motsin taurari tauraruwa ta motsa daga nan zuwa nan sai ce to yau wani zai arziki gobe za a haifi wani wani babba gobe wani zai mutu ko saura shekara ɗaya yi kaza mun gane wannan shine ma'anan amfani da motsin su shine harakatiha wa tanaqqulatiha wa taghayyuratiha canje canjen taurarin nan tunda ba wuri ɗaya suke ba da'iman suna cancanzawa suna motsi suna tafiya daga wannan gefe su koma wannan gefe daga wannan gefe wannan ya koma wannan gefe ko kuma yadda suke din wata ran inda aka gansu a wannan gurin wani lokaci washe gari ba anan zaka gansu ba kamar yadda rana take tafiya tana motsi wata yana tafiya yana motsi su ma taurarin nan haka suke ba guri ɗaya suke ba mun gane wannan to ai amfani da wannan motsin nasu akan cewa sai ya kunu kaza wa kaza abu kaza zai auku abu kaza zai auku wani zai mutu ko za a yi kaza ko za a yi kaza bana akwai damuna mai albarka ko bana za a yi fari lura da waɗannan abubuwa kun ga wani ai da'awar gaibi ne yau to yace wannan nau'i na biyu kenan kamar misali su ce li'annan najma fulani sara kaza wa kaza tunda mun ga tauraro kaza a wuri kaza to alama ce ta cewa bana ba za a yi ruwa da yawa ba misali ko idan an ga tauraro kaza a wuri kaza to alama ce ta cewa za a yi arziki har wasu suna gina abin da ya shafi a harkar kasuwa bangaren farashi su ce bana za a yi tsada ko kuma kayan za su sauko su yi araha duk lura da kallon motsin taurari wannan shine nau'i na biyu kun ga wancan na farko mai bambancinsu da wannan wancan yadda da cewa su ɗin ne su suke halitta ko suke da yawwa suke haifar da abin da ke faruwa wannan kuma motsinsu sai a yi amfani da shi a matsayin sanadi ko sababi a kan cewa shi ke haifar da kaza yawwa to sai ce mithlu an yi ƙul hadal insanu satakunu hayatuhu shaƙa. kamar misali a ce wane rayuwarsa za ta zama babu alheri taɓaɓɓe ne shi ba zai nasara ba a rayuwarsa huwuli da fil mai kaza saboda an haife shi ran da tauraro kaza ya bayyana mun gano wannan yau to wannan yana daga ciki kamar irin ya wannan ya shiga cikin irin abin da mu gani da mun sani ko yanzu ana yi a magazines cewa shine periscope da za a rubuta a ce kowa ya zaɓi ran da aka haife shi a ce yau an haife ka rana kaza to sai ka duba an faɗi shi duk wanda aka haife shi a irin wannan ranar to zai kaza zai kaza zai kaza hmm. ya shahara cikin mutane da wannan duk masu karanta magazin haka rashin sani ya sa an yi ta amfani da shi har mutum sai ta farin ciki ya karanta ashe an ce zai kaza zai kuɗi saboda an haife shi ranar 1 ga watan julai kuma ita ce ta dace da tauraro kaza shine yi kaza to wannan a malamai shi ma sun sa shi a nau'i na shi ma irin wannan hukuncinsu ɗaya da na farko a shi ma fita ne daga milla saboda yadda ne da cewa wani abu wanda ba Allah ba yana da tasiri ko da ba shi ya halitta ba yawwa to shi ne suka ce wa da'awa ilmin gaibi kufurun domin ku da'awar ilimin gaibi dogaro da waɗannan abubuwan a ɗora gaibi abin da bai faru ba a ce ai kaza ne zai faru to wannan shi ma nau'i ne na kafirci Allah tsare mu a na uku an yi a da ha sababan lihuduthil khairi wa sharri mutum ya ƙudulci cewa waɗannan abubuwa sababi ne na aukuwar alheri ko sharri amma bayan aukuwar tasu bayan wucewarsu ai waka a she'un. ma'ana sai bayan kai abin ya auku ba kafin abin ya auku ba yawwa ku bambance wannan wancan na biyu da muka gama karantawa kafin abin ya auku ne sai a ga tauraro ya motsa daga wuri kaza zuwa kaza sai shi a ah, to alama ce za a yi kaza to wannan da'awar ilimin gaibi ne sai shiga cikin kafirci wannan kuma sai abun ya auku yau sai a duwaci a to dama ashe ku lalle da muka ga tauraro wuri kaza to ashe dama alama ce ta wannan abin da ya auku yau kun bambance tsakanin wancan da wannan yawwa shine sai ya cewa idza waqa shay'un nasabahu ila an-nujumi in wani abu ya auku sai a dangana shi zuwa ga tauraro kaza wala yunsabu ko wala yansibu shay'an ila an-nujumi shay'an illa ba'da wuqu'ihi ba a danganawar sai bayan abun ya auku suka ce to hada shirkun asghar wannan shirka ce karama saboda kawai itikadin sababiyya ce ba tare da allaka ta'asiri ba bambancin kenan ma'ana an dauki cewa abin sababi ne ba a yi da'awar gaibi ba ba a ce kuma shi ya halitta ba amma an ce la'alla sakamakonsa ne abu kaza faru amma sai da abin ya auku mun gane bambancin insha Allah to wannan kashin kenan na ilmu ta'asiri, ilmin ta'asiri to amfanin wannan galibi a zaka samu malamai wasu suna rufe kofa kawai su ce duk ilimin ta'athiri shi ake nufi da ilimin gaba haramun ne ko kafirsi. nau'in gaba shirka ne duka ilimin ta'athiri amma akwai shirka karama akwai shirka babba inda yake zama karama shine wannan na uku sai abun ya auku a duniya sai a dangana wa tauraron to wannan shirka ce karama amma in bai auku ba aka ce zai auku sakamakon motsin tauraro to wannan shirka ce babba saboda da'awar ilimin gaibi ne in kuma aka ɗauki cewa tauraron ne yake haifar da kaza to shi kuma shirka ce babba saboda da'awar wani abin halitta ne ko mai halitta ne ba Allah ina jin in sha Allah an gane kashi kashi uku na biyu shine ilmu tasyir yawa ilimin gudanar su taurari din shi kuma sun kasa shi kashi biyu na farko a kafa hujja da shi ko kafa hujja da gudanar taurari da motsinsu tafiya daga wuri kaza zuwa kaza alal masalihi diniya akan abubuwa na maslahar addini malamai suka ce fa haza matlubun wannan ana neman sa ma'ana ba shi da laifi a shar'ance daidai ne domin kawai motsin kai amfani da shi ka gane wani abu misali kamar gano alƙibla ina take mun gane wannan misali shine suke cewa wa idza kana yu'inu ala masalih adiniyatin wajiba kana ta'allumuha wajiban har ma suka ce idan wannan ilimin yana taimakawa akan wato wasu maslahohi na addini wanda suke wajibai ne to shi kansa ilimin ya zama wajibi idan ba mu da wata hanya da za mu gane ina alƙibla take muna cikin tafiya sai ta hanyar tauraro kaza akwai wani misali muna tafiya da shi wanda ya san ilimin taurari ya san cewa a lokaci kaza tauraro kaza in ka ganshi to alƙibla ne ko kuma tauraro kaza da'iman a gefen arewa yake in gabas ne alƙiblar ka ka san dama da shi zaka nemi alƙibla ko idan kuma wani taurari a ce da'iman a kudu yake to idan gabas ne alƙiblar ka kamar munan yan yammacin alƙibla sai mu ɗauki cewa lalle mu yi hagu a nan alƙiblar mutake na ji mun fahimci abu to wannan ilimin shi idan ya zama zai nuna mana alƙibla ne to neman sa ma wajibi ne kar a zauna ba a yin sa in ba mu da wata hanya ta gane alƙibla sai wannan kama lau arada an yastadilla bin nujumi ala jihatil qiblati kamar da na faɗa fannajimul fulani ya fulani yakunu thuluthal layli qiblatan misali ana cewa akwai wani tauraro kaza mai suna kaza in dare ya kai thuluthi ma'ana dare ya kai thuluthi to lalle da'iman a wuri kaza ake gane shine alqibla shine in ka fuskance shi daidai ka'aba yake ta hanyar ilimin malaman suka gano wannan to wannan ilimin da za a gano alqibla ba shi da laifi bal in ma ba wata hanyar da za a gane alqibla sai shi to wajibi ne da fata mun gane wannan yawwa to malamai suka ce fa hadha fihi fa'idatun azima wannan akwai fa'ida ma babba a cikin sa na biyu an yastadilla bi sayrihi ko bi sayriha ala al ad dunyawiyya idan ya zama za a kafa hujja da ko ai amfani da wannan motsi ko tafiya na taurari don a gano wasu maslahohi na duniya ba na addini ba to sai suka ce fahada la ba bihi wannan shi ma ba laifi kamar misali mutum yana so ya san hanya Allah madaukaki kuma da ya ga mana kamar zamu zo mu karanta wannan aya wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Allah ya sanya muku taurari domin ku shiryu da su su nuna muku hanya ku gane ina alqibla ko ina ne wuri kaza ina ne hanyar wuri kaza dan akwai mutane a da <clears throat> kafin ai hanyoyi kafin a samu harkar jirgin sama da hanyar motoci hanyar jirgin kasa ta yadda suke ganewa ta hanyar taurari ne gari kaza daidai kasan tauraro kaza yake musamman a watannin bazara ko a watannin kaza baya canzawa in kana so ka je gari kaza to ka bi inda kaga tauraron nan kawai ka kintaci jeji kai ta tafiya to wannan kun ga wannan maslaha wace iri ce duniyawiya ce ta addini ce to wannan suka ce la ba asabihi ba laifi mun gane wannan insha Allah to shi ma sai suka ce wa huwa nau'ani nau'i biyu ne shi kansa irin wannan na amfani ta hanyar duniya din na biyu an yustadalla biha ala aljihati ai amfani da wannan taurari da motsin su wajen gane bangare bangare don wani baya gane ina yamma take ina gabas take in ya rudu a cikin jeji yana tafiya Kullum sai ya tsaya sai ya tambayi da Allah ba wai ma zancen alkibla ba ina so in san ina ne arewa ina ne kudu ina ne yamma ban sani ba to idan wannan abun za a iya amfani da shi a gano wannan to malamai suka ce shi ma ja'iz shi ma daidai ne ba laifi Allah maduki ya ga mana wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun yawwa kaga yace wa bin najmi kuma sannan da taurari hum duna mutane suna shiriwa kaga ma kira abin shiriya ashe mutun ya zauna bai san hanya ba a bata yake in ko ya nemi yadda zai san ina hanya take to ya shiru don Allah madaukiya ba mu fa'idar wannan na biyu daga cikin wannan na amfanin duniyan an yustadalla biha alal fusuli a yi amfani da taurari motsinsu tafiyarsu da rana da makamantansu a gane fusulus sana yanayi na shekara a gane lokacin damuna lokacin bazara an san waɗannan alfusulul arba'a da ake faɗa da larabci Eh, duk da a wasu wuraren ba sa bayyana sosai mutane da yawa yanzu mu a nan afirka musamman nan area tropic ba mu da waɗannan a turai misali za ka gane akwai waɗannan guda hudun suna bayyana kuma kowa na gani haka ƙasashen larabawa mun san waɗannan ko yawwa to waɗannan sanin lokacin su kama za a ce wannan bazara ne wannan kharif wannan wannan kamar misali dai ake faɗi na ƙasashen turawa akwai sama akwai winter akwai autumn akwai spring su ne guda hudu ko to waɗannan guda hudun sanin lokutan da suke in har ta hanyar wannan ilimin za a san su shi ma wannan to sai malamai suka tattauna wasu suka ce wannan makaruhi ne wasu suka ce a babu wani karhanci malam uthman ya ce sahihin magana ba wa zancen karhanci akan wannan saboda shi ma hanya ce da za a san lokaci ya matsalar masu karhantawar abin da sa suka karhantawa cewa suka yi wasu mutanen suna amfani da wannan sanin fusul din a san bazara da damina sai a ɗauka cewa taurarin su ne da tasiri wajen kawo ruwan ko ba abinu to in ba wannan ba karhanci da fatan mun gane to wannan dai shine zai sa mu gane wannan babin insha Allah kafin mu shiga cikin sa sosai da sosai da fatan mun dai mun fahimci waɗannan mu maimaita mun ga ko mu gani ko an rike ilimin taurari nau'i biyu ne ilmu ta'thir da ilmu mene Tasir yawa ilimin tasirinsu a cikin halitta da kuma ilimin gudanuwarsu <clears throat> shine tasir ba taisir ba to shi na tasir ya kasu kashi uku ko dai na farko dangana musu su suke haifar da abin da ke faruwa a ƙasa su taurarin to wannan shirka ce babba domin haɗa Allah ne da wani wajen haƙƙinsa na rububiya na biyu a amfani da su wajen ilimin gaibi a ɗauke su sababi amma a yi da'awar gaibi na wani abu da bai faru ba a ce zai faru a ga motsin tauraro ko fitarsa daga wani wuri zuwa wani sai a ce a ah, to lalle wannan alama ce ta cewa baɗi za a yi kaza ko kuma za a haifi wani ko wani zai mutu wannan shi ma shirka ce babba saboda alakarta da ilimin gaibi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah na uku shine amfani da motsinsu da tafiyarsu dinnan ko kuma kai amfani da su waɗannan ɗauke su sababi wajen sanin abin da ya faru amma kuma ba a dangana musu sai abin ya riga ya auku sai a ce eh abu kaza da kuka ga ya faru mutuwar wani dinnan da ya mutu tauraro kaza ne saboda a ranakunsa muke to wannan shi kuma shirka ce karama domin sai da abin ya auku ba abin aka dangana wa halittar ba sai kuma aka ce la'allawa ne ko sababin kaza shine ya auku sanadi to wannan shi kuma shirka ce wace karama wannan nau'i na ɗaya kenan ilmu wanne at-ta'thir ilmu tasyir shi kuma suka ce shi kuma ya kasu shi ma kashi na kashi biyu ai amfani da su taurarin misali ta bangaren maslahohin addini kamar sanin alƙibla to malamai suka ce idan ba wata hanya ma da za a san alƙibla sai ta hanya su to wannan wajibi ne na biyu kuma shi a amfani da su ta hanyar duniya to wannan shi kuma ya kasu kashi biyu ko dai amfani da su a san jiha jiha a san ina ne gabas ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa to wannan ba matsala ya halatta ko kuma na biyu ta hanyar sanin fusul wato yanayi yanayi bazara damina da makamantansu sanyi da zafi waɗannan lokuta a gane su to shine wasu malamai suka ce makaruhi amma mafi ingancin magana ba makaruhi bane saboda yana taimakawa mutum ya san a wanne yanayi yake ciki da fatan mun gane a nan za ka iya ƙara ilimin gane lokutan sallah shi tun da yana da alaƙa da kamar na sanin alƙibla ne za a san cewa lokaci kaza azhar ke shiga lokaci kaza la'asar ke shiga shi ma wannan in ba hanyar da za mu san lokacin sallah sai wannan to shi ma zai iya zama wajibi da fatan mun gane in ku akwai wata hanyar daban to ba sai an yi ta hanyar taurarin ba za a iya samu ta hanyar waɗansu duk da dai dama mafi yawa ko da waɗanda suke yanzu ta hanyar kwamfuta da muke gani a intanet ta hanyar wannan ilimin suke samu lissafi ne ake yi wuri kaza na wuri kaza kuma yadda kaza abin nan rana ke tafiya za ta zo awoyi kaza za ta yi ko kwanaki kaza za ta yi za ta zo wuri kaza sannan za a sami lokacin sallah kaza zai shiga a takaice dai wannan babu laifi a cikinsa a kenan yanzu wanne ne yake da laifi a cikin waɗannan ilmomi wanne ne shirka karama ko babba shine na farko ilimin tasiri wannan ilmin tasiri ba shi da matsala sai idan an dangana wani abu na tasiri daga wani abu da ke aukuwa Allah sa mun fahimci abu to sai mu karanta ayoyin da malami ya kawo mana yace qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi al barri wal bahr Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sanya muku taurari domin ku shiryu <clears throat> da su fi al barri wal bahri a cikin dufai duhu na sarari fili kenan da kuma na teku ma'ana kuna cikin teku kuna so ku gane hanya ina za ku dosa ku je gari kaza to in kuka duba taurari ku gane tauraro kaza saman kasa kaza cike ko saman gari kaza sai ku bi inda yake ko kuma a sarari ne wato filin saman bayan kasa shine ake nufi da albar yawwa qala ta'ala الله مدكي kuma yana cewa wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha kuma mun kawata saman duniya bi masabiha da fitilu fitilun nan malamai suka ce ana nufin taurari yawwa waja'alnaha kuma muka sanya su su waɗannan taurarin rujuman lishayatin abin jifa ne ga shaidanu kaga wani shi ma nasin alkur'ani insha Allah madauki yana jifan shaidanu da waɗannan taurari din hmm. wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce wan nujumu musakharatun bi amri hakanan wato taurari Allah subhanahu wataala ya hore su shine musakharat ya hore su bi amrihi da lamarinsa da umarninsa haka suke tafiya da umarnin Allah subhanahu wataala ya sanya su horarru suna da'a ga umarninsa su yi nan da umarninsa su dawo nan da umarninsa to duk waɗannan ai amfani da su bai kawo kuma watan daga cikin ayoyin da wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun da a cikin suratul nahl duk da alama ce ko dalili ne akan wannan magana wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace man iqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada duk wanda ya binci bincine wani yanki na ilimin nujum to malamai suka ce nan ilimin ta'asiri ake nufi domin shine mai alaka da tsafi sai ce faƙaɗi tabasa shu'ubatan min sihiri to ya bincini ya fusgi ya yafuci wani ɓangare na ilimin sihiri zada ma zada yana ƙaruwa duk lokacin da ya ƙara. ma'ana gwargwadon ƙarin da kai na ilimin gwargwadon ƙarin sihiri da kai ma'ana kana ƙara ilimin wancan to kana ƙara shiga sihiri kana ƙara ilimin tanjimi kana ƙara shiga sihiri shine abin da kime zada ma zada hmm. ma zada nan ma nan muddin ne ma'ana zada ilmuka Eh, bisihiri ya zidu ma za da ilmuka bin nujumi kun gane ma'ana iliminka ga sihiri yana karuwa muddin da iliminka ga tanjimi yana karuwa ma'ana tun da dama aikun ga kamar an sa mana ilimin nujumin shine kofa na magana sihiri duk wanda ke yin sa to sihiri yake yi da fatan an gane to wannan kenan yace wannan hadisi sahihi ne Abu Dawud ya ruwaito shi a babin fin nujumi hakanan al'imam ahmad a cikin musnad hakanan ibn maja fil adab a babu ta'allumin nujum a nasiru nasiruddin albani ya kawo wannan a cikin silsilar sahiha a lamba ta 793 yace isnadin sa jayyid ne wa rijaluhu kulluhum thiqat malan nawawi da zahabi dukkan sun ce isnadin sahihi ne to wannan hadisin kenan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce inna ma akhafu ala ummati kawai abinda nake tsore cewa al'ummata amfanin kawo nan kawai ma'ana tunda yace inna ma inna ma ku adatu hasrin ne ma'ana abinda nake tsore cewa al'ummata shine at-tasdiq bin nujumi gaskata ilimin taurari wanda masu shi za su yi amfani da shi su ce za a yi kaza gobe ko za a yi kaza gobe maganar gaskatawa ai tana zuwa ne musamman ana zancen a gaya maka wani abu da baka san shi ba domin da ka riga ka san shi ba zancen ka gaskata kai ma don haka ashe wannan bangare na wannan ake faɗa a cikin bangarorin nan uku na biyu wanda ake amfani da shi wajen sanin gaibi a ce abu kaza zai faru sakamakon tauraro kaza to wanda duk ya gaskata wannan ya yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsoracewa al'umma akai wa takdhiba bil qadar kuma ina tsoracewa al'ummata wato ƙaryata ƙaddara ƙaryata ƙaddara mana mutum ya zama bai yadda da imani da ƙaddara ba bai yadda da shi ba to wannan ma yana cikin abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa yana tsore cewa al'ummarsa Allah ya tsare mu sannan na uku ya ce wa haifal a'immati da kuma zaluncin shugabanni alhaifu ma'anarsa zalunci Yau wato zalunci shugabanni shi ma na cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsoracewa al'umma tsoracewa kaga ga shugabannin saboda zaluncin za su haɗu da ubangiji Allah maɗauki kuma zai musu hisabi akan abin da suka aikata kuma sannan su kuma talakawa menene wajibin su akan in an zalunce su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama a hadisansa a wasu wuraren cewa ku ku nemi haƙƙin ku a wurin ubangiji idan sun tsi muku zalunci ku roki Allah maɗaukake ba tashin hankali da juyin mulki ba amma su ku basu da Allah ka ko wannan ai matsala ce ko ba haka ba a ce a bar su da Allah ma'ana ka roki ubangiji Allah ya baka haƙƙinka da aka kwace maka su kuma za su haɗu da Allah wajen wato hukunci da hisabi da zai to dai wannan yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsore shi al'umma to ya faɗi wannan hadisi Ahmad ya ruwaito shi hakanan at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir sai malamai sun ce isnadinsa da'ifi ne malam sheik dinin albani cikin silsilarsa da'ifa ya kawo shi da'ifi ne amma a sahiha ya ambaci wannan ya ce da'ifi ne amma ya kawo masa shawahid ko da bai inganta ba akwai wasu masu kama da shi da suka inganta ya kawo su shi ne ake nufi da shawahid wanda suka karanta ilimin <clears throat> mustalahul hadith a cikin sun san bambanci tsakanin shawahid da kuma mutaba'at me bambanci na ce wannan hadisin shahidi ne ga wannan hadisin, me ake nufi e eh, karfafawa ne da taimakawa amma ta bangaren me in an ce mhm, ba a ma'ana ba a isnadi ne e ba bangaren ingancin ba suna cewa hadisi. in an ce wannan hadisin shahid ne ga wannan hadisin ana nufin an sami wani hadisin ko kuma wannan hadisin ko da ta bangar sun saba da alafazi amma sun dace da ma'ana amma kuma ta wani sahabin daban ba wannan ba to shi ake ce mashahidi in wani in aka samu sabani a sahabi misali wani a ce hadisin Abu Huraira ne sai a same shi bai inganta ba sai a same shi ta hadisin Ibn Abbas ya inganta ta ma'anar su ɗaya amma lafazi daban-daban sai a ce to wannan hadisin namu da ifi ne amma yana da shahidi ma'ana dai maganar mu akan wannan mawdu'in bata tashi haka ba ta da abin da zai karfafe ta ba akwai wani hadisin a wannan babin amma ba wannan din da muke magana ba shi ake sai mashahidi mutaba'a kuma hadisin sahabi ɗaya amma kuma sai a samu wani tabi'i daban ba tabi'in da ya ruwato daga wannan sahabin ba sai karfafi riwayar wannan tabi'in mana hadisi ɗaya ne duk abu huraira ya ruwato tabi'in da ya ruwato daga abu huraira wanda yake layin da muke magana da shi misali sai ya zama da ifi amma sai mu samu wani tabi'in daban ya ruwato shi ta abu hurairan da wani lafazin daban amma su ɗaya sai mu ce to wannan hadisin duk da namu isnadin za'ifi ne to amma wane ya yi mutaba'a ga wane wajen ruwayarsu daga abu huraira mun gane bambancin yanzu mutaba'a da shawahid ko to yana nan dai cikin littafin mustalahul hadisi za ku gane insha Allah to mu ci gaba sai ce wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma yana cewa fi qaumin yaktubuna abajad dangane da wasu mutane da suke rubuta abajad mu karasa magana sai yanzu ga mana me ake nufi da abajad yanzuruna fin nujumi za su rubuta abajad kuma za su duba taurari me ya ce ibn abbas dangane da waɗannan mutane ya ce ma ara man fa'ala zalika lahu inda allahi min khalaƙi ba na ganin wanda duk ya aikata irin wannan aiki yana da wani rabo a wurin allah subhanahu ma ma'ana ba na ganin yana da rabo to za mu zo magana akan me ake nufi da ba shi da rabo menene abajad abajad ilimi ne na haruffa akwai haruffa da ake rubuta su ba gwargwadon yadda muka sani alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un haka shi ana ce masa abjad hawwas za ku ga a lissafin yadda a makarantun larabci ake rubuta ajujuwa ana rubuta alif sai ba sai ne sai jim to shi ne sai kuma dal abjad hawaz hitti kalimin har zuwa ƙarshe haka suke guda 28 to wannan shi ake ce ma abin nan lissafin abjad hawaz to suna amfani da shi wajen ayi talasim irin wannan hatimi muke ce masa ko sai a yi gida-gida dara-dara sai a sa harafi ɗaya nan wannan nan wannan nan wannan nan to sai a yi amfani da waɗannan kuma a duba taurari a gane ko mutum mai suna kaza ko wanda sunansa ya fara da harafi kaza to yana da sa'a ko ba shi da sa'a a rayuwarsa da makamancin wani gurgudan kallon harafin da kuma wato abinda hatimin ya nuna a wanne wanne abin nan wanne tauraro aka sa a wannan gurin mun gane wannan to shine ibnu abbas yake cewa duk mai irin wannan aikin bana ganin yana da rabo a wurin ubangiji subhanahu wataala ma'ana kunga shi ma ilimin taurari ne amma ana amfani da haruffa to shi ma wannan malamai sun kasa shi kashi biyu wannan ilimin abjad hawas ɗin akwai wanda ya halatta a ciki akwai wanda ya haramta wanda ya halatta shine wanda ake amfani da shi ne hisabul jummal hisabul jummal shine wanda yahuda suke amfani da shi na taba ambata mana cewa Yahuda ba su da arkam a rubutunsu mun san arkan nambobi wannan figures ba su da shi amma waɗannan harufan abjad hawwatsin shi suke amfani da shi alif shine 1 shine 1 ba shine 2 to haka suke lissafawa har zuwa ƙarshe ko su ka samu in za ka karanta shafi-shafi sai ka iya wannan abin ɗin kafin ka gane harafin farko shafin farko haka za a ga alifin shafi na biyu ba'u na gaba jim dal to kowanne kuma da ma'anarsa mun fahimci waɗannan to su suna da wani abu su ma a tsarinsu a gun yahuda da yake suna amfani da wannan hisabul jummal ɗin amma ba nasu muke faɗa cewa ya halatta ba illa ta ɓangaren kawai amfani da lissafin wato amfani da waɗannan harufa a fidda tarihi misali malam uthamin ya kafa ya yi amfani da wani wake na malam abdurrahman sa'idi da yake ba da labarin wani masallaci tsoho da aka gina a garinsu cewa an gina shi ne a shekara ta 1362 to sai a wake ne sai ya faɗi sai yake cewa wannan rana da aka da aka gina wannan masallaci ita ce ranar ighfir lana lafazin ighfir lana in kai amfani da wannan harufan abjad hawwas za su baka 1362 idan kana so ka ba wa wani labarin tarihin wani abu ko shekarun wani abu ba tare da ka faɗa da rakami ba to za ka iya faɗin shi da wancan shi kuma in ya san abun zai karanta sai fassara zuwa waɗannan ah, numbers ɗin kaman zaurance mun gane wannan to in iya wannan ne ba tare da sa masa wata alaƙa ba to ba shi da matsala da fatan mun gane wannan eh lissafi ne kawai eh, shine hisabul jummal eh yau zaurancen kenan na biyu wanda yake haramun ne shine kitabatu abajad kitabatan marbutatan bi sayrin nujumi a rubuta waɗannan harufa a hada su da tafiyar taurari a ce in kaza da faru ko motsin abin nan tauraro kaza yana wuri kaza to a hada shi da harafi kaza sai kuma a fidda wani sakamako a yi da'awar gaibi to wannan ne zai dauke mu zuwa ga wancan na ilimin taurari wanda yake kashi na biyun nan ko mai magana akan ilimin gaibi da fatan mun gane wannan to a wannan din shine wanda yahudawa suka kware wajen amfani da shi ban san ina taba baku labarin eh, daga cikin abin da suke ambatawa suna cewa wai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da kafin wani lokaci sunansa abraham ko yanzu idan ka ɗauki bible da ke hannun wannan bible dai nasu na kiristoci da yahudu ka duba old testament a farko-farkon magana akan annabi ibrahim farkon tarihi abraham ake cewa ba abraham ba abraham naka suke cewa ana rubuta shi ne da alifun da ba'un da ra da kuma mim abram mun fahimci wannan daga baya wani lokaci sai Allah ya canza masa suna sai kara ha a sunansa sai zama ibrahim ko abraham saboda su ba ya'unta irin tamu ta madda kawai harufan ne guda biyar da harufa hudu ne alifun da ba'un da ra'un da mimun sai aka kara masa ha'u to shine sai wannan ɗin wai da aka yi sai da yahuda suka haɗa shi da wannan ilimin suka fitar da wani abu suke cewa da can lokacin da yake abram wai lissafin haruffan da alifin da ba'un da ra'un da mimin ko in an hada suna cewa alifin ɗaya kenan ba'un kuma biyu ra'un kuma ɗari biyu ce ra'un ɗari biyu ce a lissafinsu sannan sai mimin ko mimin kuma arba'in ce suka ce to idan ka hada da ɗaya da biyu da ɗari biyu da arba'in ka samu ɗari biyu da arba'in da uku ɗari biyu da arba'in da uku to sai suka ce annabi ibrahim da kafin sunansa ya koma ibrahim yana abram din nan to wai yana da iko akan gaɓuɓɓansa guda ɗari biyu da arba'in da uku baya saɓan allah da su saboda sun ce ƙasusuwan jikin mutum mafasil ɗinsa 248 ina jin likitoci ma sun yadda da wannan ko mai suke cewa wannan bangaro ko ƙasusuwan ne ko mahaɗoɗi yau joints ko makamancin wannan 248 to sai suka ce annabi ibrahim lokacin da yake abram yana iya ta hakumi ma'ana yana da iko akan hana kansa saban Allah da gabubuwa 243 ne kawai sai da aka mai da shi Abraham ko Ibrahim aka ƙara haun haun ɗinnan kuma biyar sai kaga 243 ka ƙara biyar to ka cika 248 da haka a lokacin ya zama duk sa baya saban Allah da su daga nan suka kafa hujja cewa Ibrahim ma'asumi ne <laughs> to Allah kyauta to wannan kun zurfafawa ne a wannan gefen na wannan irin ilimin har a kai ga wannan a gane cewa wani masumi ne ko zai zama kaza ko zai zama kaza sakamakon waɗannan lissafi ne da fatan mun gane to wannan da yana cikin wanda yake bai halatta ba to ina ga wannan ya ishe mu haka ta wannan gefen mu koma littafi yace wa qala qatada qatada ibnu da'ama as-sadusi rahimahullahu ta'ala yana cewa Allahu hadhihi an-nujuma Allah madaukaki ya halici waɗannan kurki kafin mu je kan maganar Katada. akwai magana anan talikin da ke hannuna yana da muhimmanci mu karanta ta yana cewa ga maganan abajad yana cewa ibara an ahrufin tuktabu dimna murabba'atin takunu rumuzan li raqmin muayyan ita abinda ake mai da abajad wato harufa ne da ake rubuta su a cikin yan gida-gida square square ne wanda ne muka faɗa ake ce masa hatimi da Hausa ko ta takunu rumuzan wanda ake sanya su alama ce li raqmin muayyan ga wata lamba ta musamman yawa yaz'umul munajjimuna masu ilimin taurari suna riya annahu yahsulu biwasitatihi kashful maqadiril mukhabba'a cewa idan mutum yana amfani da wannan to za a buɗe masa za a yaye masa kaddara da aka rubuta boyayya mana Allah maduki ya rubuta abubuwa ya kaddara cewa a cikin mu nan wani zai zama kaza wani zai zama kaza wani zai zama kaza ko suka ce idan mutum na amfani da wannan to wai ana yaye masa waɗannan abubuwan da aka rubuta na kaddara mana lauhil mahfuz ai mun san lauhil mahfuz anan Allah maduki ya rubuta abubuwa yawwa to idan mutum ya yi amfani da wannan su masu ilimin taurari suna gano wai a buɗe musu wato lau'il mafu su gano abin da zai samu wane ko abin da zai samu ƙasa kaza ko gari kaza shi da al wanda aka ɓoye bitilkal aflaki ta hanyar wannan wato waɗannan taurari da motsinsu wa ya taqiduna anna laha ta'thiran 'ala al-hawadith al-ardiyya kuma suna kudurta cewa waɗannan taurari suna da tasiri akan abin da ke faruwa a nan bayan ƙasa wa min dalika aidan ma yusammunahu bi ilmi qira'ati ah, al kaf daga cikin wannan akwai abin da suke kira ilimin sanin kaffi tafin hannu tun a duba tafin hannu a gane wani abu eh, a ce wannan alama ce ta kaza alama ce zai arziki ko ba zai arziki ba ko waye irin waɗannan abubuwa qira'atul akuf hmm? indiya idan ai tsohon abu ne duk masu duk tsofin civilizations din nan suna da wannan ilimi yanzu akwai lokacin da nake rubutun wannan bangaren a cikin rubutuna dangane da aqida ko addinin yahudawa imaninsu da sihiri na sami a kasar morocco yahudawan morocco suna da wata laya da suke yi zanen hannu ake yi hannun kuma da sunan fatima a jiki shi har suke a cikin abin jewish encyclopedia suka kawo har magana ke cewa asalin wannan wacce fatima ake ne suka ce fatima irin manzan allah salasalam alaihi saboda a magrib ne kasar musulmi ne sai ake musu irin wannan a lokacin yahudawan suna boye abubuwansu sai su amfani da wannan su yaudari musulmi sai su rubuta musu layoyi masu irin wannan sunan ga zanen hannu ne sosai da kuma sunan an rubuta da larabci fatima ana naɗewa ana ba wa mutane to wani abin duk ya shahara hmm. suna waɗannan abubuwa, to shine sai ke cewa a kofi wa ƙira'atul finjani da karatun kofi samu kofi a sa ko ruwa a ciki yau ko a sa ganyen ti sai a leka sai a karanta maka wani abu hmm. to waɗannan wasu maka ya sha duk tsofin abubuwa ne a yanzu wannan harkar ta tsafi da ilimin abin duk ya tatsawara ya shiga da kwamfuta ma wani za a yi da abubuwa da yawa dai za a yi maka dabaru da su dabaru Mm. da haka kowanne ne dai in dai yana da alaka da sanin wannan maganar gaibi to ya shiga cikin abin da ke haramun kuma zai kai ga kafirci da kuma wanda ake magana yace wal bin ramli ramli wanda ake da zanen wato rereyi zanen kasa a zanen nan a zanen nan a duba sai a ce an fidda kaza an hada kaza da kaza to wane zai mutu bai kaza ba wane kuma zai yi kaza wane zai kudi na eh wanda zai auri wance ko a hada su zuciyar wannan ta hadu ko misali akwai da suke cewa da wani da wance ana so a raba su sai a ce in dai suka taba haduwa a soro ɗaya ma to ɗaya zai mutu kaga ba zancen ɗaki ɗaya <laughs> balantana a yi aure to Allah maɗuke sauki wato waɗannan abubuwan suna nan da zurfinsu masu wannan ilimin sun rubuta littafai ilimi ne koyansa ake ku game da Allah maɗuke ya gaya mana cewa allimunan nasa sihir ashe sihiri ilimi ne koyansa ake yi kuma koyan shi kansa kafirci ne Allah maɗauki ya tsare mu Allah tabbatar mana tauhidin mu to mu karanta wannan magana ta qatada ah, yace wa qala qatada rahimahullah khalaqa Allahu hadhihi an-nujuma li thalathin Allah ya halici waɗannan taurari ga domin abubuwa guda uku zinatan lis-sama'i dan aiwa sama ado zai zaka duba saman nan in ka fita lokacin da za a ce ba damuna bane ka ɗaga kanka ka abin sha'awa za ka yi sha'awar cewa ga saman nan ba a banta kawai duhu haka ba ga taurari ko ina wannan zinar kuma ba wanda zai iya maka wannan ana cewa ba haka zai gaba shi da kyau hmm, Allah subhanahu ta'ala kenan yayi wannan zinatan lis wa rujuman lishayatin kuma domin a rika amfani da su ana harbi shine rujuman ga lishayatin ga aljanu ana harbin su wa alamatin yuhtada biha da kuma alamomi su taurarin ana amfani da su don su zama alamomi don a shiryu da su shirya ba ana nufin shiryar addini ba shiryar hanya ko hanya ko alƙibla hmm, karka ce za ka kawuli tauraro kaza sai ka shirya ka zama kan hanya ta kirki a'a shirya wannan a cikin ƙur'ani take gane ta hmm. ah, sai ce faman ta'awwala ha gaira zalika in ji ka tada duk wanda ya yi tawilin waɗannan abubuwa taurarin nan ba da wannan manufofin guda uku ba faƙad akhta'a hazzahu to ya yi kuskurewa rabansa wannan ba ana yin wannan harkar ilimin dan a gano rabo bane mutum ya gane rabansa zai yi kaza ko ba zai kaza ba zai aure wance ko ba zai aura ba to duk wanda ya tawilin wannan taurarin ba da wannan ma'anonin guda uku ba me da me ado ga sama wannan kuma ba ba, hannun mu a ciki Allah ne ke aikin sa hakanan kuma rujuman lishayatin shi ma duk aikin Allah ne ba ruwanmu a ciki alamatin yuktada biha to a wannan shine kawai don haka alamu mu aikin da zamu kawai da taurarin nan su shiryar da mu wajen gane hanyar da zamu tafi a nan duniya ga hanya ba ta addini ba fa yawa hanyar bayan ƙasa in zaka yi tafiya ina gari kaza yake ta ina zaka je hanyar kaza ko a cikin teku yau ko lokaci mu gane lokacin sallah yayi lokacin sallah kaza ya shiga lokacin sallah kaza ya fita da fatan mun fahimta to ashe wannan na uku shi kadai muke da alaka da shi duk wanda ya ta'awilin wasu abubuwa ba wannan ba to ya ya kuskurewa hazzinsa wa adaa nasibahu ya tozartar da rabon nasa da hazzi da nasibi duk ma'ana su daya yawa wata kallafa ma la ilma lahu bihi kuma ya dora wa kansa ya hauhawi abinda ba shi da iliminsa ya dora ma kansa Allah maɗauki ya sauke wannan al-Imam al-Bukhari ya ambace shi ta'aliqan fi badil khalqi al mamul bukhari yana da hanyoyi da yawa wajen kawo hadisai daga cikin su ya kawo hadisi musnadan ko mu'allaqan menene ma'ana mu'allaqan hmm hadisi a bukhari bukhari yana da hadisai mu'allaqai da yawa yace abin nan qala ibn abbas ba tare da wato suna cewa hadisi muallaki shine hadisin da aka shafe farkon isnadinsa ta bangaren shi mai littafin misali ya ce ƙala ibn abbas ibn abbas ya ce kaza kaga dai bukhari bai haɗu da ibn abbas ba da haka dole sai dai ya ce mana haddathana wani sai faɗi malaminsa da shi ya haɗu da shi ƙala haddathana wani har a tafi a tafi har a je gun ibn abbas to wannan shi ake ce musnad a haɗe tare da isnadinsa wanda ake yana da salsalarsa yawwa idan ko ya ce ƙalabnu abbasin kawai ba tare da ya faɗa ba to sai a ce masa wannan mu'allaf ne mun gane wannan amma saboda bukhari bukhari ne duk inda ya faɗi waɗannan galibi za a ga cewa ingantattu ne shi yasa malam ibnu hajar al-asqalani ya yi littafi mujalladi biyar sunansa taghliqut ta'liq rufe ta'liqi sai da ya bi duk inda bukhari ya ce kalawa ne din nan bai faɗi isnadi ba sai da ya je nemo masa isnadi cewa inda ya faɗa nan ga inda ya faɗa isnadin daga wane ne daga wane daga wane daga wane yawa to wannan shi ake ce ma mu'allakan to al-imam bukhari ya faɗi wannan mu'allakan wato ba tare da isnadi ba ya dai ce qatada ya ce kaza wa qala al-hafiz ibn hajar fil fath wa wasalahu abd ibn humayd to kaga irin wannan aikin da ibn hajar din yake a cikin fatul bari ma ya faɗa cewa ibn humayd ya kawo wannan magana da sanadinta shine wasalahu ya faɗa min tariqi shaiban anhu to wannan kenan na faɗi abinda na so mana bayani na kyale shi me ma'anar ma ara man fa'ala dhalika lahu inda Allah min khalaqin da ibnu abbas ya faɗi a wancan da muka gama karantawa ba ya ce duk mutumin da yake amfani da haruffan abajadin yana kallon taurari yana dubin taurari yana ilimin taurari dan yi wani abu ya bana ba ganin yana da wani rabo a gun Allah to malamai sun tattauna me ake nufi da ma lahu fil akhirati min khalaq a cikin littafin tafsiri da masu yi wannan bayani har suka ce ana hujja da wannan khalaqin nan tunda an ce ba shi da rabo in an fassara shi da abin da ya zo a qur'ani cewa ma lahu fil akhirati wanda duk yake sihiri to a lahira ba shi da rabo a wurin Allah malamai suka ce ai ko babu mutumin da ba shi da rabo a wurin Allah banda kafiri don haka abin da ake nufi kafirci musamman tun da aka ce fil akhirati da a nan duniya ne ba shi da rabo ka a ce yi hasarar abin da yake nema a ba a haddahu din nan da makamancin wannan kamar da kata da ya faɗa amma in an ce a lahira ne ba shi da rabo a gun Allah subhanahu wataala to ma'ana kafirci ne domin ku babu mutumin da ba shi da rabo a gun Allah duk laifin mutum insha Allah yana da rabo muddin yana da imani domin kuwa a ƙarshen lamari za a gafarta masa ko a azabtar da shi sai kuma a dawo da shi aljanna saboda imaninsa ashe in ka ji an ce ba shi da rabo a lahira to kwata-kwata imanin ma kenan babu kafirci ne mun gane wannan fito to allah maɗuki ya sa mu dace allah kara mana ilimi mai amfani nan dole mu tsaya saboda lokacin yayi wani kuma sabuwar magana ce mai wata da tana da alaka da maganar nujum din ma lokacin ba zai isa mu ɗauko ta ba za mu bata insha allah zuwa darasi na gaba Hmm. hmm. na'am na'am sha biyar hmm. hmm. a eh, shi wannan menene sa daga shi watan ne idan misali istidlali ne abubuwa suna faru misali za a iya cewa akwai wani tauraro da in dai lokacin zafi ne karfe kaza ko sulusin dare za ka gan shi a kaza in irin wannan ne ba shi da matsala amma in ana cewa watan ne daga cikarsa ce take jawowa tekun ta cika to shi ne yake fadawa cikin gefen na kafirci amma in wannan ne alama ce kawai hmm? a inda in yan an dora masa effect to ya shiga matsala yawwa eh. amma idan istidlali ne da cewa lokacinsa ne ake yin kaza yanzu misali Al'ayyamul bid da ake kiransa al'ayyamul bid me yasa ake kiransu al-ayyamul bid fararen darare masu haske saboda a wannan kwanaki uku lalle wanda bai sani bai duba da sha uku ga wata na kowanne wata na sama fa da sha uku ga wata da sha hudu ga wata da sha biyar ga wata taura abin nan wata hasken wata yana nan tun daga magariba har asuba babu lokacin da sai an jira wata ya fito haskensa tun daga magariba yana nan har asuba misalla asuba kuma yana to shi yasa ake kiransu ayyamul bid to idan wannan abin ne kaga ai mun abu ne da muka san shi a ƙasa muka yi muka kafa dalili da shi akan cewa abu kaza yau don haka idan aka ce teku na cika in an ce watan ne cikarsa kammale shi ke haifar da teku ta cika to an ba shi tasiri yauwa ko a ce haskensa ne ke jawowa amma idan dacewa aka samu cewa Allah subhanahu ta'ala daidai saboda ko sanyinsa cikar tasa ta sa sanyi Allah madauki ya sa wannan abin yake aukuwa in Allah aka danganawa wannan ba matsala yau don su masu ilimin taurari mm, akwai littafai da dama da aka rubuta yawwa haukan teku wannan ba daidai ba ne duk abin da zai sa a ce maka kayi abu kaza ko ka bar shi saboda wani abu irin wannan to an shiga cin waɗancan attiyara za mu zo babin tiyara canfi mm. shi sa eh, yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai sa kai abu saboda ka fito ko za ka yi tafiya sai kaga wani abu sai ka fasa ko kaga wani abu sai ka ci gaba kace kaga akwai sa'a to ne shi ake ce matsiyar shine canfi kuma haramun ne shirka ce karama Allah mu ɗauke su mm na cikin canfi sai idan an tabbatar abin ba shi da alaka da wannan ba a dangana wa watan ba kawai zancen mu shine mu mu ilmantar da mutane kar su dangana watan ne yake sa haka amma a koyaushe Allah ya saba tsarinsa ne baya canzawa in dai an ka kaza to kaza tana faruwa to wannan ba da labarin halittar Allah yawwa in rana tana zafi ana ganin abubuwa haka lokacin da tauraro kaza kamar da ke bada wancan misali karfe uku kaza ko karfe kaza na dare ko sulusin dare tauraro kaza yana gu kaza da'iman ba canzawa don haka sai mu amfani da wannan akan cewa ga inda zamu dosa ko kuma tauraro kaza yana kan saitin alkibla wannan kaga shi ma bamu dangana wa tauraron wani tasiri ba kuma ba zai samu ce za mu yi kaza ko kuma ba za mu yi ba in muka shiga wannan babin to an shiga babin canfi yau yau alhamdulillah <laughs> na'am yauwa in dan a san hukuncin Allah ne dama akan irin waɗannan ba matsala bane kasancewa abu kaza yana faruwa an an yi kaza abu kaza yana faruwa yana kaza amma kar a ce wannan abun ko tauraron shine mai tasiri akan abu kaza yauwa zai jawo sanyi zai jawo zafi zai sa wani zai mutu wani ba zai mutu ba wani zai arziki a'a wannan an shiga hakkin Allah subhanahu ta'ala hmm. yauwa to na lokaci yayi ko to shikenan sai mu saurara anan muna fata Allah san tana ƙara mana ilimi mai amfani ya tabbatar da mu akan hanyar daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيك